ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوي عزيز ba su girmama Allah matukar girmamawar da ta dace da shi yayin da suka bauta ma wasu halittarsa tare da shi lalle Allah mai ƙarfi ne kuma halittarsa mai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu yana daga cikin ƙarfinsa da ikonsa mabuwayi ne wanda ba za a iya galaba a kansa ba sabanin gumakan mushrikai waɗanda suke raunana ne ƙasƙantattu ba sa halittar komai